Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jinmu ta tashar mu na VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi amma da farko ga cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalu. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya jingine matsayin da aka cimma ta dakile kera makaman nukiliya wacce aka rattaba hannu a kanta tun a lokacin ana yakin cacar baka. a matsayin martani ga matakin da amurka ta ɗauka a jiya juma'a wato a ranar juma'a a wani jawabi da ya ta kafar talabijin yayin wani taro da ministocin harkokin waje da manyan kwamandojin ƙasar putin ya ce takwarorinmu na amurka sun ayyana cewa sun janye daga wannan yarjejeniya da aka cimma saboda haka mu ma mun janye ita dai amurka ta sha alwashin za ta janye kwata-kwata daga wannan matsayar da aka cimma ta dakatar da kera makaman na nukiliya nan da watanni shida masu zuwa muddin hukumomin moscow ba su kawo ƙarshen aikace-aikacen da suke yi ba waɗanda amurkan ta ce sun saba wannan yarjejeniya wacce a kulla a shekarar 1987 shugaba putin ya ce rasha za ta fara wani gagarumin aikin kera makamai masu linzami sannan ya baiwa ministocinsa umarnin cewa kada su fara wani shirin sasantawa da hukumomin washington magoya bayan shugaban 'yan adawa a venezuela juan guaido da abokanan hamayyarsu na bangaren shugaba nicolas maduro sun yi zanga-zanga masu kishi da juna a caracas babban birnin kasar a jiya asabar yayin da babban kwamandan dakarun saman kasar ya juya wa gwamnatin maduro baya ya kuma yi mu a ga gwamnatin guaido ta rikon kwarya dubban magoya bayan shugaban 'yan adawan dauke da tutoci suka mamaye wasu sassan birnin caracas suna nuna goyon bayan kiran da ake na gudanar da zaɓe da kuma kafa gwamnatin wucin gadi a daidai lokacin da wasu ƙasashen duniya ke ci gaba da kira ga shugaba maduro da sauka daga mukaminsa guaido ya samu halartar ɗaya daga cikin wuraren da magoya bayan bayansa suka yi cincirindo tare da mai ɗakinsa fabiana inda masu zanga-zanga suka mamaye shi a nasu ɓangaren suma magoya bayan maduro sun bazama akan tituna a yankin yammacin birnin na caracas inda suka yi bikin cika shekaru ashirin da zanga-zangar juyin juya halin da aka yi ta bolivia wacce ta kai ga kafa aƙidar kwaminisanci ta hugo chavez wato tsohon shugaban ƙasar ta venezuela da maduro ya gada yayin wani jawabi da ya yi wa dandazon magoya bayansa maduro ya yi kira da a gudanar da sabon zaben 'yan majalisa inda ya jaddada cewa har yanzu shine shugaban ƙasar ta venezuela gwamnan jihar virginia raf northam ya nanata matsayinsa ta cewa ba zai sauka daga mukaminsa ba kan wani hoto da ya bulla wanda aka ɗauka tun lokacin yana makaranta wanda kuma ya nuna shi a matsayin mai aƙidar ware launin fata hoton ya nuna wani mutum shafa da bakin fenti a fuskarsa yana tsaye a kusa da wani mutum sanye da fararen tufafi da masu kishin farar fata na 'yan kungiyar ku klux klan ke sakawa yayin wani tsokaci da ya ga manema labarai a jiya asabar nazam ya musanta cewa yana ɗaya daga cikin mutanen da ke cikin wannan hoto. Ya kuma ce shi bai sayi kundin hoton ɗaliban da ke ɗauke da wannan hoton ba wanda aka wallafa shi a shekarar 1984 a lokacin suna makaranta. Inda ya kara da cewa shi bai ma san cewa akwai hoto mai kama da wannan ba sai a ranar Asabar. Gwamnan na jihar ta Virginia ya ce sun kufa shi da ma'aikatansa domin su kafa hujjar cewa ba shi bane a cikin wannan hoton. sai dai northam ya amince cewa lallai a lokacin yana dan shekaru 25 ya yi wata shiga inda ya shafa bakin fenti a fuskarsa a lokacin wata gasar rawa da aka yi a san antonio na jihar texas inda ya fito a matsayin shahararren mawakin na dan asalin afirka wato michael jackson lamarin da ya ce ya zo yana da na sani a kai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda yanzu agogo kuke cewa karfe 12 dare ne da minti biyar. Ƙasar belgium ta amince ta baiwa tsohon shugaban ƙasar ivory coast lauren gbagbo mafaka bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta icc ta wanke shi daga tuhumar da ake masa lamarin da ya zo wa mutane a bazata kotun ta icc ta saki gbagbo bayan gindaya masa wasu sharuɗa inda aka ce ya zauna a ƙasar da ta bashi mafaka sannan kada ya tuntuɓi wani shaida daga cikin mutanen da ke da hannu a wannan shari'a ko kuma yi magana a bayyana jama'a dangane da abin da ya shafi shari'ar. kakakin ƙasar belgium karl lagati ya ce gwamnatinsu ta ba bagbo mafaka ne saboda hakan na ɗaya daga cikin irin gudunmawar da suke ba kotun ta hukunta manyan laifuka ta icc domin ta yi nasara a ayyukanta a ranar 15 ga watan janairu aka wanke bagbo da charles gude da ake tuhumarsu tare kan aikata ayyukan cin zarafin bil adama inda lokacin kotun ta icc ta ƙi sakinsu har sai sun sami ƙasar da za ta ba su mafaka. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗe. Masu sauraro Assalamu alaikum kamu da dawa wannan shiri zaɓe ko nadi shirin da ke duba lamuran zaɓe da labarun da ke da dangantaka da zaɓen. ni Nasiru Adamu El Hikaya zan gabatar Shin wake da ta goma lashe zaben sha tara? masanin siyasa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya yi fashin baki. Me yasa ake wa kasarin 'yan siyasa ganin masu alkawarin zane a kan ruwa? Farfesa Rashid Abdulgani zai shigo zauren. Mabocin kafafen labaru musamman ma na rediyo ya ja hankalin wasu gidajen rediyo masu zaman kansu da su gujewa zafafa kamfen ɗin zaben 2019. Waɗannan da ra'ayin mafi karancin shekaru matashi da ya tsaya dagarar gwamna a Katsina manniyar Huntuwa za su zo muku cikin shirin insha Allah. Kamar yadda yawanci yake kasancewa a Najeriya, 'yan takarar jam'iyyu biyu mafi girma kan cike shirin masana da hakan ya sa na tambayi masanin siyasa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero don fashin baki kan inda manyan 'yan takarar zaben goma sha shida ga watan nan insha Allah suka fita goma shi da ma hasashen yadda zaben ma zai kasance. Wato mutane suna tsorata da zaben 2019 amma ni na ganin ya fi sauki akan na baya duk da akai Babban kalubale bai wuce a sake yin kokari a yi zaɓe inganta. ingantacce yadda aka yi shi a 2015 ba in ku aka yi to mutane za su karbi sakamakon kamar yadda aka karba 2015 kuma duk abin da ake tsoro zai zo ya wuce babu abin da zai faru ga kasar to abin da ake duba duk yan takarar manyan yan arewa ne mm. wannan karon za a iya cewa babu maganar dan kudu ko dan arewa yawa kila ma yawa musulmi ne kila ma suna cewa har ma ko da ba fulani bane da gaske gaba daya ma suna eh, jin eh. ne harshen fulatanci eh. menene wannan wani bambanci zai kayan kwatanta da zaben zaben 2015 wato sauki zai kawo saboda na farko dai masu zaɓe a kudu za su ji babu ruwansu ko ma waye ije can ya ci masu zaɓe a arewa kuma za su ji ko ina ta faɗi sha saboda haka babu wani abin tsoro dokta duka duba mana mana a wannan shi shugaba buhari yana neman zai zarce ne hmm. a tiko abubakar na pdp yana neman zai shigo ne ya yi guguwa take ne yi guguwar na gaya maka mai sauki ce Eh, magana ce ta cewar har yanzu lissafin bai sha bamban da yawa ba ga kan 2015 cewar jam'iyyar pdp ta fi tasiri a kudu maso kudu da kudu maso gabas jam'iyyar apc ta fi tasiri a kudu maso yamma da kuma mafi yawancin arewacin najeriya saboda haka babu babu wata mashkila mai girma wani tasiri jam'iyyu masu yawa suke yi yan duba najeriya kusan za a ce jam'iyyu biyu ne kawai sukan yi tasiri a koyaushe wato a ƙasa jam'iyyu masu yawa suke da tasiri za su iya samun mukamai na majalisun jihohi kuma watakila za su iya kama 'yan wasu kujerori na gwamna a jihohi ɗaya biyu uku amma a mataki na tarayya ba kasafai suka cika tasiri ba waɗannan biyun da aka sani su ne dai za a ji a gani watakila wannan karo za a iya samun ta uku da za ta canza ɗaya daga cikin biyun ko kuma dai tafiyar haka a gwamnatin tarayya dai ba za ta yiwu ba domin sun yi yawa ta yanda duk inda aka kai da kokari sun tattarwa tsakuri'un idan da za su dan dada dunkulewa to da wata sai ka samu haka babu alamun za su yi haka don haka babu wata wacce za ta iya tunkuɗe waɗannan biyun a mataki na tarayya amma a jihohi wannan kam muna kyautata zato kuma muna ma fata kuma haka kuma a majalisar ƙasa ɗin muna fata a samu ƙarin waɗansu jam'iyyun da yawa banda waɗannan biyu. Dokta Allah ya nuna mana ranar zaben da askin tuni ya riga ya zo gaban goshi. a nan farfesa rashid abdulgani da ya gabatar da makala a wajen taron bita kan zaben 2019 ya duba batun nan da ake alakantawa da yawancin 'yan siyasa cewa kalamansu tamkar zane ne kan ruwa wannan mummunan abu ne a ce 'yan siyasa da ake ganin su ne shugabanni ya zama babban siffar su ko siman su shine makaryata ne inda za ka tambayi mutum yanzu duk wani abu ma yayi magana ka ce ta Allah siyasa yake yi kawai ma na karya yake yi kuma ake tafiya kan haka wannan ba kyakkyawar shaida bane ga 'yan siyasa ya kamata su gyara wannan abu na biyu shine akwai wasu siffofi guda uku duk wanda ya siffantu da su ya zama munafiki shine in yayi magana ya yi karya. in ya yi alkawari ba zai cika ba in aka amince da shi zai ci amana to in ka duba wannan gaba ke ɗaya guda uku in ba ya sa'a ba sai ga sun cika a jikin wani hadisin ya ƙara na hudu shine wai da husu fajar idan aka yi ja da shi aka musanyen yawo da shi sai ga yayi fajarci ya kai duka ko ya kai zagi to kaga in ka duba sai ga duk wayannan sufofin mafi yawa cikin yan siyasa suna sufantuwa da su wanda ke nuna cewa lallai dole su gyara wannan idan ana so a samu kyakkyawar al'umma kuma suna bukatan taimakon Allah a shugabancin sun Allah ya basu. su wato bisa abin da ake gani ma shekara da shekaru akwai wasu nau'in mutane ne da su ne kawai yaro suke iya tsayawa a siyasa watakila mutanen da ake gani masu kirkin ko waɗanda suke da mutunci sosai a cikin al'umma suna tsoron zuwa su yi hulɗa da harkar siyasa da hanci harka ce wacce sai mutum mai buɗewar ido ne yake iya yinta. Mm. wannan yana da matsala ne daga abubuwa da dama na farko su karan kansu shugabannin jam'iyyu masu kafa jam'iyyun siyasa wanda su suke jagorantar al'amarin jam'iyyar siyasa to inda ake samun matsala da dama daga cikinsu su kawai abin da suke dubawa wa in ya ci zai musu biyayya wa in ya ci kawai za su ce masa ka ya yi kawo ka kawo ɗebo ka ya ɗebo ba wanda zai yi wa mutane aiki ba to mafi yawanci kuma wanda yake manufansa zai yi wa mutane aiki ne to lallai zai samu matsala da shugabannin jam'iyya za su ce wani kai kai ai shi yana da yana da ra'ayi yana da nashi abin nan ba za su goyi sa ba wannan shine abu na farko abu na biyu shine wani lokacin ana samun matsala ne saboda yanda al'umman karan kansu suka kasance wani lokacin Allah sai ya jarrabe su idan su din ma ba da gaske suke so a samu kyakkyawan rayuwa da canji a cikin rayuwarsu ba sai ga Allah ya jarabe su da fitintinu wasu shugabanni abu na uku da nake ganin cewa ya jawo mana matsaloli musamman zan iya cewa a inda muke rayuwa yanzu shine karancin ilimi a tsakanin mutane da akwai wayewa jahilci ya mana yawa so wanda yake da jahilci baya iya tunani da kansa saboda haka dama an bada dama an samu jam'iyyun siyasa da yawa ai dama ce da yake wani ko da mai babban fati ne da shi mu muka ga cewa mu wanda zai mana kansala wani ne kawai mu nemi karamin fati mu sa shi kuma mu mara masa baya kuma mu zabe shi da hakan ya kamata mutane su yi da fatan yan siyasar sun saurari bayanin shehin malamin yanzu kuma ga bayanin mabocin kafafen labaru na rediyo ustaz salisu muhammad gombe da ya ce ya lura wasu kafafen labaru masu zaman kansu kan taimaka ne kawai wajen zafafa kamfen ɗin babban zaben Najeriya. Ustaz Salisu wanda shine shugaban Jibius na jiha na magana ne a taron nasiha ga 'yan takarar jam'iyyu. Ina amfani da wannan dama ina so in ja hankalin waɗanda Allah ya ba su dama suka gina gidajen rediyo masu zaman kansu. Wallahi mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Gidajen rediyo masu zaman kansu kada tunanin abin da za ku samu na kuɗi ya sa ku rinka bata zumunci ku rinka haddasa gaba tsakanin al'umma in kuka ci gaba da haka to fa abin da Allah ya baku nan Allah zai ɗebe albarkansa Allah kuma zai cire hannunsa daga cikin lamarin ku saboda haka ba daidai bane don gidan rediyo yana cin gashin kansa kawai ya samu mutane a kawo mutum mutum ya sake ya yi ta faɗan abin da ya ga dama a kan wani wannan ma ya zo ya faɗi abin da ya ga dama a kan wani wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan wannan ya ci mutuncin wancan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mana gargaɗi bayan sai na ma ya nemi manzan Allah ya masa nasiha manzan Allah ce rike bakinka ka kame bakin ka rike kar ka rinka yawan magana ya ce ah, yanzu mu za a kama mu da abin da muke faɗa da bakunan mu manzan Allah ya ce sakila tuka ummuka kai conka ai ba abin da yake kifar da fiskokin mutane a wutar jahannama kamar hasa'idu alsinatihim girbe-girben bakunan su saboda haka masu gidan rediyo ku kuka ba da dama abin da Allah ya ce mana ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan idan za ku ba da gudumawa kuna masu kishin al'umma masu kishin jiha to ku bayar akan abin da yake daidai kar ku bayar akan sabon Allah da kuma ƙetare iyaka su kuma waɗanda suke ganin ƙasa dokar Najeriya ta ba su dama su ci mutuncin kowa su zagi kowa su faɗi abin da suka ga dama to in dokar Najeriya ta ba ku dama dokar Allah ta hana ku saboda haka mu yi ƙoƙari mu rage gaba a tsakanin al'ummar mu mu rage gaba tsakanin mu kuma kada ka yadda ka je lahira ya zama kai ake bi bashi gwara kai ka bi bashi da ka je ka ana bin ka bashi gara kai ka bi bashi yawanci wanda zai sake sa ya ta zage-zage ya ta faɗi faɗi yadda ya ga dama za ka samu ba shine mai takaran ba yana goyon bayan wani ne to saboda allah akan duniyar wani kai ka ta lahira ka mai amfanin ta dama a dokar yada labaru ai kowane bangare akan bashi haƙƙi ne ya faɗi ra'ayinsa amma ko ba tare da cin zarafi ba yanzu kuma za mu kawo bayanin mannir salihu huntuwa wanda shi ma ya gwada takarar matasa mafi karancin shekaru karkashin jam'iyyar mega a jihar katsina kasancewa ta a dukkanin 'yan takara ba ma a bana ba a tarihin siyasar Najeriya da jihar Katsina gabaki daya ba a sami yaro mai shekaru daidai da irin nawa da ya fitowa neman kujerar gwamna ba. Zan yi amfani da wannan damar ne nuna wa matasa cewa ƙoƙarin da muka yi na muka yi sponsorin bill din nan da ake cewa not too young to run wanda shugaban ƙasar Najeriya ya tabbatar da dokar ya kuma sa mata hannu duk da cewa jama'iyyun da suke mulki ko kuma suke da gwamnati suke da dama sun kane kane sun kankane sun hana dama a hannun matasa na farko sun sanya kuɗaɗe masu tsada wurin tsayawa takara a cikin jama'iyyunsu na biyu kuma tsahi sun shige cikin gaba sun tare sun hana kowa ya yi motsi ganin cewa su kaɗai za su yi ko kuma su kaɗai za su iya sosai muka yi amfani da wasu jam'iyyun muka fito a cikinsu mu nuna ma duniya cewa a matsayinmu na matasa lokaci ya yi tunda har an ba mu dama to ya kamata mu fito mu nema kuma wannan tsari shiri namu ba wani abu ne ba illa muna son mu canza canza ma siyasar da mulki akala daga tsohon tsari zuwa sabon tsari. Kamaya. To, idan ka kalli yadda ake tafiyar da al'amuran mulki a Najeriya matasa an maida su gidan baya, karnukan farautar siyasa ko kuma ana amfani da su ne a wajen banga siyasa. Ba a ba su dama su shiga cikin gwamnati a dama a gan me suke da shi me suke dauke da shi me za su iya ba. To mu in Allah ya bamu daman nan matasan nan za mu saka masu wani fili ko fage da kowa zai fito ya nuna bajinta shi da iyawar shi kuma a ba shi dama ya amfanar da al'umma da ita. Matasa za su dominating ma'ana su zama fiya yawanci wanda suke rike da mukamai da madafin iko a gwamnati magana a amfani da matashi domin banga a bashi dan wani abu ta kare sai dai a amfani da matashi domin gina jiha ko ƙasa baki ɗaya to baka ganin su waɗannan sauran 'yan takara su ma sun ce za su sa matasa a cikin mulkin nasu ya kake ganin wannan alkawari nasu wannan magana ce wanda yake alkawari ne sun sha yi ba saba cikawa ba kuma a matsayin mu na mutane da masu hankali da muka san abin da muke wanda ya ma alkawari a karan farko bai cika maka ba bai kamata ka yadda da shi kai imani zai iya cika maka a karo na biyu ba so magana ce kawai ta yaudara munir ai takara dama ba lalle batun karanci ko yawan shekaru bane amma neman goyon bayan jama'a da dacewa da adalcin zaɓe Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham da Zaharaddin Sani Huntuwa da ya bada gudunmawa wannan shirin. Nasiru Adamu Hikaya da na shirya da gabatar rake cewa wassalamu alaikum. Madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Ranar 14 ga watan Janairun wannan shekara ne, gwamnatin tarayya ta gabatar da alkalin alkalan Najeriya mai shari'a Walter Nkano Onogen gaban kotun ɗa'ar ma'aikata wato CCT. A wannan rana dai, alkalin alkalan bai halarci zaman kotun ba. Barista Aliyu Umar shine babban lauya mai gabatar da ƙara. CJ bai zo ba ya yi amfani da ofis ɗinsa. Yaro ya je gabansa ma'aikacin kotu ya ce da shi ba PA ɗina takardun. Ba zai iya cewa ban yadda ba. Yanzu kuma suka zo suka ce ai tun da yake doka ta ce shi za a baiwa hannu da hannu. Saboda haka tun da PA ɗinsa ne ya karba babu sabis. Kuma doka ta ce ba za ka kawo mutum ana cajinsa da kiriminal mata ba har sai ka ba shi caji ka gaya mishi ran da zai dawo. Ya zami ai ma'aikatan kotu aka yi wa dabara. Yanzu ka yi misali ka je wajen babban shugaban ku na gidan rediyon ka kai mishi takarda sai ce ba sakatare na za ka ce ban yadda ba to abin da ya faru kenan alkalin alkalan najeriya ya shigar da wata kara ta daban a wata babbar kotu da ke nan abuja inda yake kalubalantar hurumin kotun da'ar ma'aikatan yayin da ita kuma kotun da'ar ma'aikatan ke jaddada cewar hurumin su daya da babbar kotun da onogen din ya je shi wannan dambarwa dai ya ja hankalin lauyoyin tsarin mulki dangane da gabatar da alkalin alkalan gaban kotun ɗahar ma'aikata maimakon majalisar shari'a ta najeriya wato njc barista modibo bakari lauyan tsarin mulki ne ba maganar NGC ba ne maganar bayyana kadarori shi code of conduct beru ne suke da wannan urumi sannan kuma code of conduct tribunal ne suke da wannan urumi na sauraron kara a gabansa. Yanzu tsarin da aka bi wurin gabatar da onogen gaban kotu kana ga gwamnatin Najeriya ta bi ka'ida da kuma tsari? ba in dai wa'annan laifuka ne ba waɗansu daidai ne. Ba a saba ba mulki ba. Ba aka saba. Laifuka ne rashin bayyana kadarori ne wannan kuma inda a gusa da shi daidai ne a wajen hukumar ne ita take da wannan urumi Sannan kuma laifi na mallakar kadarori wanda shi ma an ce bai bayyana su bane shi yasa aka kai a gaban wannan hukumar amma inda ya bayyana su ne sannan ana neman yayin ya mallake su ko ya saba doka ko bai saba doka ba wannan kuma ana ya kai shi kowane irin kotu ne ana tsaka da wannan dambarwa ne kuma kwatsam shugaba muhammadu buhari ya ba da sanarwar dakatar da alkalin alkalan najeriya take kuma aka rantsar da alkali na biyu mafi girma a kotun kolin najeriya wato mai shari'a tanko muhammad Nigeria is a constitutional democracy. No one must be or be seen to be above the law. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce Najeriya ƙasa ce mai bin tsarin mulki bisa tafarkin demokradiyya. Babu wani da ya fi ƙarfin doka. Abin bakin ciki dambarwar da ta mamaye tuhumar da ake wa alkalin alƙalan Najeriya. Na ƙalubalantar wannan ginshiki na adalci a idan gama garin mutane. Abu ne a fili yadda wannan gwamnati ke ɗanɗana kudarta bisa yadda da kotun kolin najeriya karkashin jagorancin justice walter onogen ke zartas da hukunce-hukuncen ɗaure gindi ga jami'an da karara an same su da laifin tafka cin hanci da almundahana dumu-dumu waɗanda kuma kotunan ƙasa suka yanke musu hukunce-hukunce amma kotun kolin ƙarƙashinsa ke zartar da wasu hukunce-hukuncen da ake ɗaure musu gindi Dakatar da alkalin alkalan Najeriya ya kara jan hankalin duk masu ruwa da tsaki a ciki da wajen Najeriya. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa mafi girma a Najeriya wato PDP wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana matakin a matsayin kama karya irin na mulkin soja. Ina za na faɗi haka domin an keta tsarin mulkin najeriya kowa ya san da wannan ba a yi adalci ba in eh, ni ne zan bi abin da tsarin mulkin najeriya ya faɗa ko kuma ya tsara a ai ba ce a bar shi ba an ce a bi dokoki kuma a bi tsari abin da tsarin mulkin najeriya ta zayyana idan mai shari'a ko kuma babban mai shari'a ya yi laifi ga yadda za a bi a hukunta shi. To ba bi ba, maimako a kai can sai aka kai kotu, kotun da ba ta da hurumin da za ta ji wannan karan duk lauyoyin kasar nan sun yarda ba ta da hurumi ai ba mu ce ko ya yi laifi ko bai laifi ba amma a bi tsari mana ita ma amurka ta yi allah wadai da wannan mataki na dakatar da alkalin alkalan najeriya hawa umar ta ga sanarwar ga kuma karin bayani da ta yi mana ofishin ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya damu matuka bisa kudurin gwamnatin Najeriya na dakatar da alkalin alkalai ba tare da wani kuduri na majalisar ƙasar ba daidai lokacin da ake tunkarar babban zaɓe na ƙasa. Amurka ta ce tana sane da yadda 'yan Najeriya ke ta sukar lamarin matakin dakatar da alkalin alkalan Najeriya wanda ya ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya. Kana hakan karan tsaye ne bisa 'yancin sashen shari'a matakin na gwamnatin Najeriya ya ci karo da ikirarin da ta yi ta yi cewa za a gudanar da ingantaccen zaɓe na fi sabilillahi. Amurka ta yi kira a gaggauta samo maslahar wannan matsala cikin sanin ya kamata bisa doron tsarin mulkin Najeriya ba tare da ya kawo na kasu bisa tsare-tsaren zaɓe ba. Lauyan tsarin mulki barista Yakubu Sale Bawa ya ce matakin na shugaba Buhari ya jefa baki ɗaya lauyoyin Najeriya cikin alhini. duk lauyan da ta sanyi a Najeriya da alkali da yake son gaskiya kuma ya bi doka yana cike da bakin ciki da damuwa saboda wannan tarnaki ne da aka yi ma kafiyar Najeriya tarnaki ne aka yi ma kundin tsarin mulkin Najeriya to constitution kuma muzanta da kuma wulakanta ma'aikatar shari'a ta Najeriya dalili kuwa sashe na ɗari biyu da tasa'in da biyu ya bayyana cewa idan shugaba ya cire babban jojin Najeriya sai ya nemi bayani da kuma ya gaya ma National Judicial Council. Bayan haka idan aka yi wannan sashe na ɗari biyu da tasa'in da biyu ya bayyana cewa da farko zai kai jawabi ga majalisar dattawa wato sana sai a samu biyu bisa uku wato tutar majority ta amince da yin wannan daga nan sai a zo sai a yi magana tun shi ko dakatar da shi amma a wannan ba a yi haka amerika ingila rasha da kasashen duniya sun yi sun yi allah wadai da wannan domin don haka wannan abu muna cikin alhini muna cikin bakin ciki kuma ba mu ji daɗi ba duk wani ɗan wani lauya da kasai babban lauya a najeriya mr femi falana ya ce dakatar da alkalin alkalin najeriya da shugaba buhari ya yi ya saba wa kundin tsarin mulkin najeriya duba da sashi na 292 na kundin tsarin mulkin najeriya ba za a iya cire shugaban kowace irin kotu ba ba tare da wani kwakwaran bincike daga majalisar shari'a ta najeriya ba domin a cikin wannan gwamnati akwai mukarrabanta lauyoyi su goma sha biyu uku daga cikinsu manyan lauyoyi ne masu mukamin san ina fatan su shawarci wannan gwamnati ta sake matsaya akan wannan hukunci da ta ɗauka kakakin fadar gwamnatin najeriya wato aso rock malam garba shehu ya ce sufa duk abin da suke yi doka suke bi so our laws should be allowed to work and the president acted upon a eh, directive by a code of law dole ne a bar dokokinmu su yi aikin su shugaban kasa ya ɗau matakin ne bisa umarnin kotun tsarin mulki da doka ta amince da ita don haka ba wani abu wanda ba daidai ba da shugaban kasa ya aikata to sai dai kuma masu sharhi na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan irin umarnin da shugaban kasa muhammadu buhari yake bi daga kotuna Muhammad bin Ibrahim wani mai sharhi ne a siyasar Najeriya. Mun mamaki ne sosai a ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta fara bin umarnin kotu. Domin dai ba haka tuna ma 'yan Najeriya ba, ba mu ga ta bi umarnin kotu akan lamarin da su ba, ba mu ga ta bi umarnin kotu akan lamarin malam zazzaki ba. Yaushe kuma gwamnatin Najeriya ta fara bin kotu? Wannan abin mamaki ne. Wannan dambarwa dai ta raba kawunan baki ɗayan masu ruwa da tsaki a siyasar Najeriya. kama daga kan lauyoyi 'yan siyasa 'yan boko da ma 'yan majalisa tuni da majalisar dattawan najeriya ta ruga kotun koli don a mata fassarar wannan mataki na dakatar da alkalin alkalan najeriya amma jagoran sanatocin apc ahmed lawal ya ce ba da su ba wai kare da gudun layya It has come to the notice of the Senate APC caucus that the Senate has approached the Supreme Court Gungun sanatoci A.P.C mun samu labarin cewar wai majalisar dattawa ta ruga kotun koli don a mata fasarar wannan matakin dakatar da alkalin alkalan Justice Walter Onogen da shugaban kasa ya yi. Babu wani lokaci da aka zartar da hukunci mai kama da wannan kuma ba a sa kowa je kotun koli ba. Don haka mu a matsayinmu na sanatocin jam'iyyar APC muna nesanta kanmu daga wannan mataki na zuwa kotun koli. Koma dai menene a zubin wannan demokradiyyar shugaban majalisar dattawan najeriya dr abubakar bukola saraki shi ne ya fara dakatar da alkalin Alkalin jihar kwara lokacin da yake gwamnan jihar sannan sai kuma tsohon shugaban najeriya dr goodluck jonathan wanda shi ma ya dakatar da shugaban alkalin kotun ɗaukar Kara ta najeriya justice isa ayo salami a bayan nan kuma ga dambarwar da ake ciki na dakatawar da shugaba muhammadu buhari ya yi wa alkalin Alkalin najeriya justice walter Nkanu onogen Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla, kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. VOA Afrique, dites-le à un ami.